عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na um, shida kenan ko shida da watan sha daya shekara ta dubu biyu da hudu ne da biyar zuwa idan ba manta ba mun sa ne a karshen aya ta tasa'in da biyu cikin suratul al'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta tasa'in da uku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 وكنتم عن آياته تستكبرون بجد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وتقام في ذلك أبا كذا sama da wanda ya kaji ƙarya da jingina ma Allah yi ƙirƙiro magana daga karan kansa amma ya Allah ne bayan ko ba Allah ne yake ba wannan ba wanda yake zalunci a banka aw da uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko kuma yake an mun wahayi alhalin kuma ba a yi masa wahayi ba wato yayi da awar shi ba annabi yana da cikin da awar annabta mutum ya fito karara yake shi annabi ne kamar da musulmi bin kazzabi kamar da al-aswad al-ansi yayi kamar yadda sajja yayi kamar da mustaqim bin ubay yayi da sauran waɗanda muka cikin kanto kirkar su a takaice lokacin da muke cikin su ba ita wannan da'awar annabta ce daga lara sannan yana daga cikin da'awar annabta a takaice ba fitowa fili karrama mutum ya kawo wani abu wanda ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba ya ce mutane su yi kuma shi ma wahayi ko ya ce Allah ne ya faɗa maka bayan ba shi ya faɗa maka ko ya ce manzon Allah ne ya ba shi bayan ba manzon Allah ne ya ba shi wannan bai kai shi annabi bane sai sai amma ya kawo wani abu sabo ya ce daga Allah kaga ya ce wahayi to kaga wannan shi ma da awatu ta annabta amma a kare a nan imamu kutubi ya yi magana mai ban kai sai da ya kamata in da mana yin da suke cikin lissafi yake wa min hadha an man a'rada an al-fiqh wa da ma kana alayhi salaf min sunani. sunan yana daga cikin wannan ne ga wannan dai duka mutumin da ya kawar da kai yake kokarin fahimtar addini ta hanyar karatu kuma yanda ya sanci sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsanci abin da magabata suka rayu a kai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina fa yaqulu kawai sai ka je ce wa ba'du qadri kaza ya karfi a cikin zuciyata cewa a iya yin kaza a matsayin addini au a kabara ne kalbi bi kaza ko zuciyata ta bani hadisi cewa bi kaza wato yadda gulafi sufiya take cewa haddasa ne kalbi an rafi wato zuciyata ta ruwaito komin hadisi daga ubangiji na kai tsaye ka ji sauran din da shi sai zuciyarsa sai Allah sai fa yahkumuna bima yaqa'u fi qulubihim sai su rinka yin aiki da duk abin da ya karsu a cikin zukatansu wa ya ba yadlibu alaihim min tawafirihim su rinka yin aiki da duk abin da linjayen tunanin zuciya ne ya kawo wa yazununa anna zalika bi tafa'uha min al-akdari haka rinka cewa har abin da zukatansu suke yi wa amma irin waɗannan ilimi da cewa yi kaza gaban kaza saboda dukiyar ta karkata ta zama tangararan yana atadari daga dukkan wani duki ya kulluha an al-adiyari kuma ba kowa a cikin su sai Allah tsansa da ka zai zanto duk tunanin su daidai yake da wahayi fa tatajalla lahum al-ulum al-ilahiyya wal haqa'iq ar-rabbaniyya dukkan wani ilimi kai tsaye daga Allah zuwa gare su sai ya bayyana a zuciyarsu dukkan waɗansu haƙa'i na ubangiji duka sun ce ilimin sa da dunni ne abinda suke da ilimi da dunni ba ko ya suke wajen wani malami ba kai sai Allah ne ya sanar da don bi ƙarfin su koya wajen wani malami da haka ɗaya daga cikin su yake aibatawa mai karanta alƙur'ani ko mai karanta hadisi ko mai karanta fiqh sai ya ce da shi afattum ilmakum an ulama da rusuli mayyitan an al-mayyit wa akhadna ilmana an al-hayy alladhi la yamut sai ce ku kun koyi ilimin ku ne daga malaman shari'a malaman rubutu a kan takarda sai sun rubuta su iya matacce ya ji daga matacce matacce daga matacce haka ko koyi ilimin amma mu mun koyi ilimin mu kai tsaye daga rayuwar da baya mutu wato Allah wai guduna ala asrarul kulliya wannan ke ba ku damar su san sirrin dukkan wadansu jumlatattun abubuwa da tare wa ya'lamuna ahkamul kulliyat kuma su gane وكنتم كنتم الامر على الذي اخيجت الله بالله ويستغنون بها انا احكام شراء كلية. سيد ذكر وظن ما يقع وسيدني اجد ذكر من واجبي ليس قد في القران هو حديث با وسيدني اجد ذكر من مستحبي ليس قد في القران هو حديث با فقد قال في ومن اله سيدي وانت يا سلام من بن الشريعه ويقولون سيد ذكر هذه الاحكام الشرعيه العامه waɗannan hukunci hukunci na shari'a yi sallah yi azumi yi zakka karfe zaka karfe kisan kai karkai zina karkai fakki karkai menene inna ma yahkumu biha yuhkamu biha al-adabiyya al-amma ana aiwatar da suna akan wawaye gidadawa waɗanda ba a yi musu kasafi ba wa amma auliya amma waliyi wa ahlu sufi da ke sun mutane ba za a haɗa su da sun kanu ba sa wani bukatar na sunan alƙur'ani ko hadisi wa qad ja'at ma yanquluna har ya zo wani abin da suke fice zuwa juna yastabdikal laka wa in hakaka masuna duk da mun zai ma a duniya kada ka karba sai ka fi kudu zuciyar ka ce din karba in zuciya ta ke eh, to karbi in zuciya ta ce a'a ka lewa ka kai wa yastadilluna ala hadha bil sai suka da ya yi zamani da annabi Musa kuma annabi Musa na kan shari'a ta daban annabi Kafar na kan shari'a ta daban annabi Musa yana da ilimi ne na shari'a ilimin zahiri annabi Kafar suka ce yana da ilimi ne na ba'ini ilimin hakika da akwai bambanci a rufe tsakanin hakika da shari'a suka ce a shari'a ta awam shari'a ta gama garin mutane wal haqiqatu lil qawa amma hakika kuma take bantattun mutane suka ce dan haka da annabi Musa ya ga sabbi zai kashe rai sai ce a kasan ka nan kan zaki ne san bigeri nan tun na kada ji ta da zukura dan da zai aiki aiki idan ka kashe rai tsarkakan kiya ba tare da laifi ba lalle ka zo da mutum da ya zai hudu jirgin ruwa yake a haratta ne ko gurita a alaha na kadji su ko al'imra da ya ya hana garu faduwa ita lokacin da ta fasta alaihi ajra kuma da dare aiki aiki ya sa mata inkari amma haifar da ya ba ta amsa da hakika suna faɗan bauta ni ne nake annabi kadar amma su a wajen su kadar ba annabi bane ba sun yi iya cikin kokarin su wajen tabbatar da cewa kadar waliyi ne me suka sun tabbatar da cikin wannan idan sun tabbatar da wali ta kasa to sai su naka a ce wali ya fi annabi matsayi wannan suke so su kira wali ya fi annabi matsayi kamar yadda da suke so su cewa maqamun nabiyyi da fi barzakhi suwaikar rasuli wa dunal wali matsayin annabawa a barzahu kuwaikar rasuli da dole wani matsayin annabawa yana ɗan sama da manzanni kaɗan amma ko bai kai matsayin da wali ba wato yadda zai yake wali na sama sannan annabi sannan murtali a ƙasa in ka yi da wannan aƙidar duk wani wali a duniya ya fi dukkan annaban Allah ne waɗannan manzanni suna cikin dan suka mutu sun ce su sa sai da kalawa mutane to amma ba za su wannan sai su ko kuma ya amma dan ka ga magana magana ku da gina mun yana da dama ya ce ba su ba yana kawo shi daga amma ku sai wai ta da wa annahu bima tajalla lahu min tilkal kafin ya kafa hujja ya wadata da abin da ya bayyana gare shi na ilimi na baɗi amma kana inda Musa ba wai da abin da Annabi Musa ya rubuta min duka ku zo na fahimta ta tafiya ta sai turku biye ce wa hadha al-qawlu zandaqatun wa kufrun hada kana haka da abin da ya faɗa ke wannan shi da aljami da akamul qur'an da imam ya mutu a shekara ta da da 371 bayan hijira yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar shekara ɗari na waya ballasana ta alaƙa ta su da wahabiyawa a ce wahabiyawa ne a ce da izala ne ɗan zulzala ne ga shi ne turkubi shekara ta ɗari bakwai ɗari shida da saba'in da ɗaya wato su da su ba yake ya yawa akwai sufiya da ake kira al-mu'tadilu wadanda suke daidaita ra'ayi cikin sufai irin da Abdul Qadir Jilani irin su Sahal bin Abdullah Sufri irin su Muhammad eh, eh, Al-Junaid bin Muhammad Al-Qawariri manyan manyan waɗanda an riga an san su da kansu suke cewa tariqatuna hadhihi mabdu'atun bil kitab wa sunnah wannan tariqar kamu a daure take kan da al alqur'ani da hadisi sai ce wa man lam yaqra al-qur'ana duk wanda bai karanta al-qur'ani ba wa yaktubu al-haditha fa yajibu hadithun manzon Allah ba wa yatafaqqa bai karanci ilmu fiqh ba falaisa minna baya na'am to kaga waɗannan al-mu'tazila cikin sufiyya waɗanda suke daidai da su akan tafarki ba ta kaucewa qur'ani ba ta kaucewa hadisin manzon Allah ba ta kawo bidoyi amma al-gulat cikin sufiyya su ne waɗanda za su kawo wani abu su ya ta al-qur'ani su kawo wani abu su ya ta suna da hakika ba ruwan su da shari'a to irin wannan su ne kuka su a nan kuma muke magana lokacin da muke magana akan su duk wanda yake son ya samu gindin zama shi sai ya tsaya inda wadannan na asali suka tsaya babu tsari babu rabi amma sai mutum ya zo ya shiga inuwa sai ya tsara masa ya kai inda bai kai ba ta ga wannan sai sa ba za mu taɓa sai ba haka ba ka ga wannan da maganar kun kuɗi ce ba wani ba wani zai ba ba kaza ba ba kaza ba da haka dai ya kamata a yi hajjar bai halatta mutum ya kawo wani abu da ya fi alƙur'ani ko ya kawo wani abu da ya fi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ce wa man azlam mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya shay wa man qala sa unzil mithla ma anzala daga nan sai kuma wanda yake zan saukar da irin abin Allah ya saukar wannan shi ma ne da masu ne da awar saukar da irin Allah ya saukar na Allah ce walau tara'idu zalimuna inda ake zaka hango yayin da azzalimai fi zamaratin mauti suke cikin magajin mutuwa zamarat jam'i na al-ghamratu wal ghamratu al-shiddatu ai fi zamaratin mauti fi shada'idil maut yayin da suke cikin wahalhalu na mutuwa wal mala'ikatu ba su zuwa idihim mala'iku sun sun faɗa hannunsu a kansu ma'ana suna tukar su kai walau fara'in fi yatawaffal ladina kafaru mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu adab al-hariq suna cewa akhiru ju anfusakum ku fito da ranku da kanku al-yawma tujzauna huwan a yau kan za a yi muku sakamakon munin azaba azaba ta kaskanci bima kun taquluna ala Allah ghayra al-haq saboda irin abin da kuke faɗa game da ubangiji wanda ba na gaskiya ba wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kun kasance kuna girman kai game da ayoyi inda za ka gansu a cikin wannan hali to da ka ga abin mamaki da ka ga abin al'adari da ka ga dan cikin hali na kaskanci wanda ya fi karfin a kuka ta maka to wannan abin da aya cikin ji za ku muna ƙara da gawa Mota dila daga cikin sufiya suna nan an da an san su zai sa da bilayin zaron da nisa duk da haka malaman suna abin da suke cewa waɗannan mutane daidai suke ta fuskar ɗabi'a da halayyar da abin da su amma da sunna ya fi tsafta sama da danganta zuwa ga sufanci duk da cewa su sufancin su ba irin na sauran bane ba amma dangantuwa zuwa ga sunna shi ne ya fi gata saboda dangantuwa zuwa ga sufanci lafazin da baya da asalin daga cikin manzon Allah inda za a kawo maka duk hadisan manzon Allah a kare maka su gaba daya dukkan wani littafi na hadisi ba in za kalmar sufiya a harkar manzon Allah amma za ka lafazin sunna ba ya kamar da zuwa an sunnati balaysa minni alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin tanaffudu thumma antum tafsirun tanzilun ma ja'a bil kitabillahi wa sunnati za ka ga sunna sunna sunna sun yi bid'a to zai fi tsafta da zaka ka ko wannan sunna dan haka ba su da wani aiki da za ka faɗa a cikin maganganun ko ayyukan su galibin maganganun su galibin ayyukan su sai dai wanka sunan kawai tasmiya din wanda wannan na ta zai amma da zaka sunna da ya tsafta لقد جئتمونا صعوبا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما وراءكم تقاتلون كنتم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون dan da yake lakum jiitu muna furada a ranar kafin kiyama zai ce hakika kun zo mana sai sai kama kana kana kun awwal marra kamar irin yadda muka halitte ku a karan fari sai sai ba ranar da aka yi da kai ba kila an riga haihuwar ka sannan ni ko ni sannan kai ba na da ta haifi dukkan duniya ba akwai bambancin shekaru akwai bambancin watanni da lokutan haka Jiki su haka ba rana ɗaya kuma duk za'a wani zai riga wani mutuwa shi ne da ƙarfi su nuna fara da kun zo mana kai-kai. wannan magana ko dai a farfajiyar kiyama ko kuma a a garin bayan ɗan adam yanzu kama kalakalakum awwal marra kamar yadda muka halitte ku a karanta wa taraktum ma tawwallakum wara'a zuhurikum kun baro abin da muka ba ku shine ma sawwalna ku da abin da muka ba ku shi wa ra'a umurikum a bayan bayan wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka har yanzu ba ma a shufa'akum waɗanda suka riya cewa za su fice ku alladhina za'amtum annahum fikum shuraka waɗanda suka riya cewa wato ainihin su ne abokanin tarayya da za su fice ku a wajen Allah yau kuma da لقد تقطع بينكم أي لقد تقطع الوصل بينكم dangantaka da ke tsakanin ku tayi laqad taqatta al-qurbu bainakum ko sanki da ke tsakanin ku ya riga yayi da ya kama ko kuma da kadda bai mutum a wata kira sai zan to bainu wato shine ainihin fa'ili wato dangantaka ta daga ta yi wannan an kuma kun ku tazamun irin abin da kuke riyawa yau kuma ya bada ya bauta kun ce wani zuci shi ku an ta ta kwafa da yadda yawon bauta ku shi ma yana da kasa amma nan ku shi ne zai ce ku da shi ya kan shi ma kun ka gana nafinar nafinar ta kai na nake ta kai na ne kan kuma da yake ta kai lafi na ce na nake shi ta kun kore ne daga nan gidan duniya ka riƙe wani mutum ka fi shi ne zai ci wanda za ka riƙe a matsayin mai ceto to shi ne wanda yake tabbas ɗin cewa zai ceto to waɗanda suke da tabbas a ajin fari na teku su ne annabawa da misalai ba ma dai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ulul azmi na rusul sannan kuma salihan bayi to kaga waɗannan annabawa da mursalai sunan nuni kamar da Qur'ani ba da bayanin wasu daga cikin amma salihan bayi ba da ne sai dai ko zaton wani salihin bawa ne wani ne amma ba ka da tabbas dari duk dari in ba wanda nasi ya tabbatar yanzu zai iya rantsewa ya rantse da alqur'ani ya rantse da dukkan asma'ul lahi husna wallahi tallahi sayyidina abubakar waliyin allah haka umar haka usman haka ali ibn abi talib haka sa'ad ibn abi waqqas ina ba zan manta haka da da abdullahi haka dukkan waliyan allah dan me wannan gaba ɗayan su da aka jero su an ce radiyallahu anhum wa rabu an gara da an gama amma duk wanda ya biyo bayan su ba su ba imam malik yace sai an sa masa wani layi sai ya shiga karkashin kalmar wallazina tabauhum bi ihsani sai in ya bi bayan su da kyautatawa da ihsani bai kabo wata aqida ba doriya a su. bai kabo kirkiro wata ibada ba doriya a su. abinda suka faɗa na aqida shine aqidarsa abinda suka da na aiki shine aikinsa wurdi irin nasu salati irin nasu ba hali ba ya zama wanda gurin sabon bi yi amma wanda ya kago sabon salati wanda ya kago wata ibada wanda ya kago wata sallah raka'a dari ko raka'a dari biyu ba sai ya a tsumare da nufin ne ta ba ko wannan ya bi bi sanar kenan wallahi da haka gurin da kuma radiyallahu anhu wa radiyallahu ka'idar sunna wanda gurin sabon bi da kafin da gurin kafin da kyau kuma da maganar imam malik ibn anas da kyau in kai dan malikiya ne dan asali karka fita daga gida to ba mu imam malik da daga cikin wannan wallahi da tabahuhum bi ihsan na'am ina wadan ku idan ka'idar in ta farko ya kan mutane ne sai da mutum ba zai kara ba ba zai rage ba akan abin da suka dora to wannan shine abin da ake bukata amma dukkan mutumin da ya samu ruwan da yake kawai zai ce ba nafsi ne ka tabbatar maka zai ce ba da su kuke masa kaga da'awar ka zai ce ce wannan da'awar da kuke ta kuka kuma da'awar cewa kai zai ce ce ka kaga wani ce da kuma akan masa da'awar abu guda biyu ta hada na farko ka ba shi da mushi da dai na biyu kuma ka sa kanka cikin wadanda zai ce ko ku kai da cikin da'awar kana bukatar dalili wadda awu ma lam takum alaiha bayyinatun ba abna'uha hadiya ka zama da ilimi ma'ana mai da'awa idan ba ka da hujja sai ku kawo hujja ta kan wani zai sai kuna kawo hujja ta kan cewa ai an zo hujjar hadisi za ka manzo Allah ya tattaro da wannan suka da hadisi cikin kariya cikin mutu zai tattaro da wannan su cewa yana son hadisi Allah ba da cikin sarki ya sa malaiku su ya ban da wannan kaza na tabbata saboda ni suna cikin mabiyana a ce ka san me suka kai kilo da bayan ka sai manzo Allah ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan idan aka ji a yi nesa da su a yi nesa da su a yi nesa da su ba za a su san kan suna da ta da su haka wasu kuma ga wani sun zai ji sun san da haka ka'idar shi ne ba zai kuce ka sai an ba su ilimi zai yi wa zai fito amma sai ba a ba da zai ne ke ina ba za mu mai zai iya yi wa wato ainihin kai din ne ba ka cikin waɗanda aka yarda da su da haka ba a bai zai fito kuma zai iya yi wa kasan kan ta ake fito amma shi ba ya fi masu sai da cikin bidin na iya faruwa ka ga ko za ka ba ya kuma a sai shi an ba da mai fito amma ko ba da shi kuma dan da ake da shi to da kun farko ne da mai kun farko ko da sai da tauhidi garo da da sai a kan kuma ba ku da sai wajen ayyukan da ba ka ta san wa zuciyar ka akala da sai ka kawo wani ayyukan ka sai a kan ayyukan da wannan shi da bidin ne fatakullaha mafaqat ba ta aka mutum ya zama malaika ba amma da ya sabbidu wa qari'u an gane ko wa abshiru wa ta'inu bil qadwati wa rawati wa shay'in min al-kulub kamar da manzo Allah sabbidu a kusanci daidai qari'u a ƙara matsawa ana laluban daidai din wa abshiru ku rika sa rai yayin da kuke bauta kar ku daidai tsammani wa ta'inu bil qadwati wa rawati ba sai waɗannan lokuta guda biyu lokacin da ka kawo rana da yake da sanyi wanda galibi biya shi suke amfanuwa da shi wajen cin yi sunar tafiya da kuma lokacin safiya galibi matafiya cikin sahara a kan rakuma shi suke amfani da shi wajen cin yi sunar tafiya kafin rana ta yi rakuma su ta kasa ko dawakin shi su yi amfani da wannan wajen ibada da sai in wula tunja da wani lokaci na ragowar dare bayan haske ya sa zuwa na alkuta shi ma ku yi amfani da wajen ibada da zikiri da karatun alqur'ani da qiyamul layl da tahajjudi inda maza Allah ne idan mutum ya samu wannan hanya ta fi kenan maza Allah ya al-qasdal qasda tablugu ku dai ba ta cikin hanya za ku ku dai ku tsaya a tsakiya ku tafi a tsakiya a nuke amma da ta bi da maza Allah ya zo al-qasdal qasda tablugu ku tsaya tsakiya ku tsaya tsakiya kar ku bige shi ta gudu ku za ku mene ne ma'anar ku tsaya a tsakiya kan sunna ba ku da kan sunna sak da Allah ya lafiya. Ubangiji ta ala ya karɓi ma ku gwamnati mara a وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون حديثي يا تبت في سيد مسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت الهاكم التكاثر قال فمن سيدي ليقول لهم ادم مالي مالي dan adam yana ta cewa dukiya ta dukiya ta ko kuma da yaqulu dukuna adam mali mali dan adam yana ta cewa dukiya ta dukiya ta yace wa hallam ya bana adam min zalika illa ma akalta fa ulai kana da wani abu cikin zuciyarka yan ba abin da ka da tsarin da aw la tutta fa ulai ko kuma abin da wato ainihin ka sanya a matsayin tufafi kamar yadda shi din ma saboda yau da gobe aw ka faddaka fa ambai ko kuma abin da kai sarka da shi ka zartar ai zuciyarka ɗaya da cikin rukuni abin da kake ya zama tashi a cikin ka sai ma sai ka fito da shi ka abin da ka sanya ya zama tsohon ma saboda yau da gobe dole za ka zo ka tsira wata rana ko abin da ke sadaka shi ne tabbas na dukiyar ka wanda yake dukiyar amma ba wanda ka abin nan ba ta ya Allah إن الله مالك الحج والنوى يخرج الحي من الميت ذلكم الله فأنا يؤفكون قال كنت الشبال وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم قلت إن الله خالق الحق والنصر للي الله تعالى shine wanda ke tsada kwaya wannan wa da kwallo na ɗan itace alhabba wato dukkan dangin kwaya kamar gero kamar dawa kamar masara shinkafa alkama da sauran dangin kwaya ubangiji ne ke tsada abin nufi shi ke fitar da su wajen sannan ya tsada wannan sosan zangarniya ta kwayoyin su shi ne kwanukan ake wannawa sannan ubangiji ta ala ne halittar annawa dukkan wani ɗan itace ma abokin kamar mangoro kamar lemo akwai kwallo a cikin kanana kamar dabino akwai kwallo ma'ana dangin kayan ci da dangin kayan marmari da Allah ne ya samu shi ne ma'ana khaliqul haqqi wanda yukhrij al-hayy min mayyit shi fitar da rayuwa daga cikin matacce wa mukhrij al-mayyit min al-hayy kuma shi fitar da matacce daga cikin rayuwa ana akwai maganganu wadanda suka ce al-mayyit wato kafiri al-hayy yubri Allah ke fitar da kafiri daga cikin mummuni ko mummuni daga cikin kafiri kaga mutum da mummuni ba ya razuka ya zama musulmi kaga mutum mummuni ya razuka ya zama ba musulmi ba yakun al hayy min al mayyit wa yakun al mutu min al mayyit min al hayy wadan kuma malaman suka ce a kaza daga cikin kai kai daga cikin ka wato matattun kai ke fitar da a fitar da matsayi daga cikin da kan ka sannan kuma rayuwar da a fitar da matattun daga cikin ku shine kaza to kan kika yi kai kaga rayuwa daga cikin mutum sai mutum daga cikin rayuwa ina fata an fahimta wadansu malamai suka ce abinda aya take ne fitar da kowane kishiya daga ciki